Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da sake kasancewa tare da kuwa wani sabon shirin. Alheri Grace Abdu ce tare da Mohammed Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Zamfara inda 'yan bindiga suka kai hari jiya da daddare suka kashe mutane hudu suka kuma yi garkuwa da wasu goma sha biyar da suka hada da matan aure. Muna kuma da rahoto kan yadda annobar corona ta shafi hanyoyin shigar kudi a Najeriya. Sai kuma rahoto na musamman da kuma labarin wasanni da wakilinmu na ƙasar Kamaru Garba Awal zai gabatar. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bayan jinkiri na shekara ɗaya na annoba, a hukumance an buɗe gasar wasannin Olympic na Tokyo yau Juma'a tare da yin waiwaye, amma duk da haka an yi bikin buɗewa. An gudanar da bikin a babban filin wasa na Olympic na Tokyo mai dubban wuraren zama amma wayan ba kowa, inda kawai kimanin manyan baƙi ɗari tara da wasu jami'ai suka halarci bikin saboda matakan hana kamuwa da COVID-19. bikin buɗe gasar mai taken haɗin kai cikin alhini na iya zama ɗaya daga cikin al'amuran yau da kullum da ake ganin kan iya zama ba sabon ba a wasannin olympic mafi ban mamaki abubuwan da aka saba gani kamar wasannin wuta da jirage marasa matuki da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma na kunna wuta da ake yi duk an gudanar da su 'yan wasan za su yi maci tare da ɗaga tutocin ƙasashensu na lokaci kankani tare da kuma ba da tazara a faretin kasashe ana buƙatar mafi ƙarancin mita ɗaya ko kuma mita biyu na tazara kuma dole ne su saka takunkumi a koyaushe in ji hidimasa na kamura wani jami'in kwamitin shirya taron tokyo na biyu da ashirin. ministan harkokin wajen iraki ya ce dawa boa cewa mambobin wata babbar tawagar iraki suna sa rancen cimma yarjejeniya yau juma'a tare da gwamnatin biden don kawo ƙarshen aikin yakin amurka iraki a cikin wata tattauna ta musamman tare da sashen kurdish na boa nisan harkokin wajen iraki fuad hussein ya tattauna kan yanayin samar da haɗin gwiwa tsakanin ƙasarsa da sojojin amurka da zarar an cimma yarjejeniya musamman a yaƙi da ƙungiyar is hussein ya faɗa wa boa cewa a ganina za mu cimma yarjejeniya a ranar juma'a sannan kuma za a sanar da cewa dakarun yakin amurka na magana ne kan sojojin da suke yaƙi ba za su ci gaba da zama ba a iraki ba amma zancen ta yaya ne ba za su gaba da kasancewa ba kuma yaushe za su fice yana da nasaba ne da lokacin da bangarorin biyu suka amince da su da kuma batun fasaha a sauran batutuwa da suka shafi tsaron sojoji labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Mahukunta a garin Melilla mai cin gashin kansa na kasar Sifaniya sun ce maza 238 daga nahiyar Afirka sun shiga yankin arewacin Afirka na yankin Sifaniya bayan sun haura kan shingen da ya raba shi da Maroko. Yanci rana daga yankin hamadar Sahara da ke gujewa talauci ko tashin hankali suna kokarin kutsawa akai-akai kan iyakar mai nisan kilomita 12 a Malila da kuma ɗaya yankin na Sifaniya a Cuta da ke gabar tekun arewacin Afirka. a matsayin tsani don isa nahiyar turai a ɗaya daga cikin yankuri mafi girma a cikin 'yan watannin baya-bayan nan sama da mutane uku suka yi kokarin tsallakawa da sanyin safiyar ranar alhamis yan kiranin suna ɗauke da ƙungiyoyi don hawa shingayen jami'an tsaron farar hula na sifaniya uku sun samu ƙananan raunuka yayin da ƙasar australia take faɗi tashi ganin ta dakile barkewar yaduwar samfurin delta na covid-19 mai saurin yaduwa Kasan New Zealand ta sanar da dakatar da shirinta na tafiye-tafiye ba tare da killacewa ba da Australia. minister kasar Jacinda Ardern ta faɗa yau Juma'a cewa wannan ba shawara ce da muka ɗauka da wasa ba ne, amma ita ce daidai da za mu kare 'yan New Zealand. Daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC, Rachel Waleski, ta faɗa jiya Alhamis cewa nau'in Delta na cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 yana ɗaya daga cikin ƙwayoyin cututtukan numfashi masu saurin yaduwa wanda muka sani kuma wanda na gani a cikin shekaru ashirin da ne ina aiki. jami'a' a Washington sun yi kira ga mutane da su yi allurar rigakafin COVID don kare kansu daga nau'ukan cutar da kuma daƙile yaduwar coronavirus. A halin yanzu China na bayyana bacin ranta da cewa hukumar lafiya ta duniya za ta ci gaba da bincike ko coronavirus ta fito ne daga wani ɗakin gwaje-gwaje na Wuhan wanda hakan ya haifar da annoba covid-19 a duniya. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ku da taskar hotannin namu a jihar Zamfaran Najeriya inda daren jiya mahara suka kai hari a garin Dan Sadau. Suka kashe mutane suka kuma yi garkuwa da wasu da dama da suka hada da matan aure kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Musa na Sha'ibu Malumfashi ya hada mana. Wani al'amari dai ya faru ne a daren jiya wajen misalin karfe biyu na dare, kamar dai yadda Malam Nuhu dan Sadau ya bayyana mani. da karfe biyu da rabi na dare suka shigo dan sadau har zuwa kare biyar da rabi na safen nan suna yi muna abin da suka da dama. bayan da suka kowane motar. ai motar ma ta fita ne wurin kai dauki wata anguwa suka yi karan bata da ita suka albita ya ta garin ta kauce ta wada kwalba ta banki falwaya daga nan sai dai sojojin suka tsallake suka yi gaba da sai suka suka sama motar wuta. mutum nawa suka tafi da su. yanzu dai an yi jana'izar mutum hudu mutum goma sha uku manya da yara yara shida matan aure guda uku sannan da magidanta guda uku muna da wanda suka raunuta guda hudu suna asibiti Na kuma zanta da malamin da aka kashe masa yara guda biyu. Na na ce mu. To wanga al'amari dai Allah ya jirage mu da shi mu ta kan kusa uku da yan mintota haka. Muna nan ya gida sai muka ji wannan halin su waɗannan barayi har bakin gida shi kuma wanga yaro wanda suka fara zaman ɗaya yake gare ni guda biyu ma da shi ta su da da sha'ibu biya suke gare ni. Bayan sun zo Allah da ƙarfin ikon shi ta su sai ya fito da nihin daga mai ke faruwa suna hitowa sai suka hange shi da kai shi kuma sha'ibu yanke shi suka yankan rago. yanka shi suka yi? Eh, yanka shi suka yi shi alhaji sharaɗa shi ma halbe shi suka yi da sai kuma can guda ɗan yan makwalla shi kuma shi halbe shi suka shi ba. wata kuma ta can kan yaƙi ita ku. direban guda ɗaya ne dama cikin mota ya zo da ita yana kawo akwai wani kwarbati sosai ya bugi falwa sai mota ta fashi sai suka kasa mata wuta suka kama halbe shi shi direban dai ya hita gidana ma kamar dai za su zai tashi saboda yawan halbin da suke jin suna kabbara. Ina kai ka boye. Ina nan cikin ɗaki na gambu ɗaki na har shi da. Ina ne muka yi bodarin da Kaduna da Kebbi da Neja. kwana biyar da suka wuce sun halbo jirgi a yankin mu shi kuma zai fito wannan motar yaki kuma kwalfin dam babban abin da ya damu mu koyi mana cewa muna roƙo idan habba gona ta sa baki ko an nuna mata halin da kasa take ciki ba muna cikin tashin hankali da mu hankali Usman Dan Salim ni ne kani ga ɗaya daga cikin waɗanda wannan ibtila'i na kisa na gilla ya faɗa a kan shi. Suna ɗauke da gaggan makamai, suna ɗauke da AK-47, suna ɗauke da waje gida, suna ɗauke da sniper, bindigogi na ban mamaki wanda kai kan wanda muke fira nan da kai in kaga irin makaman da suke ɗauke da su sai hankalinka ya tashi. mai baiwa gwamna shawara game da harkokin tsaro dig mamman tsafa mai murabus ya tabbatar da aukuwar lamarin. na samu wannan labari wajen karfe uku saura yan na safiyar nan a kan wannan abu da ya faru a garin dan ko akwai irin matakan da gwamnati ta dauka ta bangaren ku ina da labarin tafiyar sojoji a wurin hadda su sun samu zuwa wannan wuri don su yi raskin wata su da aka ce ta samu matsala a can dan sadau muna mobilizing duka sauran jami'an tsaronmu don mu tabbatar da tsaro mai inganta muna kan wannan cikin ikon allah sunshine malumfashi mara amurka daga katsina a najeriya to a gaida na malumfashi Daga matsalar tsaro a Najeriya kuma sai harkokin tattalin arziki inda bayanai ke nuni da cewa har yanzu tsuguna bata kare ba game da tasirin annobar coronavirus da tattalin arzikin kasar inda gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa an samu raguwar kaso 20 cikin 100 na kudaden shiga da gwamnati ke samu a duk shekara daga 'yan Najeriya mazauna kasashen ketare. Dalilin da ya sa gwamnatin ke neman hanyoyin da za ta ciki gibin da ake samu. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana. Shugaban hukumar da ke kula da ayyukan 'yan Najeriya mazauna kasashen waje a Bike Dabiri Arewa ce ta bayyana hakan a yayin wata da manema labarai don bikin tuni da ranar da aka ware don 'yan Najeriya mazauna kasashen waje a ranar Lahadi mai zuwa inda ta ce kudaden da ke shigowa Najeriya daga kasashen waje sun kai kashi 83 na kasafin kuɗin ƙasar. Kashi 30 na kudaden da ke shigowa Najeriya kamar yadda rahotanni suka nuna ana zuba su ne a hannayen jari na ayyukan gine-gine da wasu kasuwanci don haka yana da muhimmanci a taya 'yan najeriya mazauna kasashen waje murna don irin gudunmawar da suke badawa haka ci gaban kasa kazalika babban bankin duniya ya ce kudaden da 'yan najeriya mazauna kasashen waje ke aikowa zuwa kasar su najeriya ya ragu da kashi 27.1 cikin 100 a shekarar 2020 a shekarar 2019 an samu dala biliyan 21.24 sabanin kudaden da aka saba samu na dala biliyan 25 a duk shekara dr isa abdullahi masanin halin tattalin arzikin ƙasa ne. Kamar yadda muka sani kididdiga ta nuna a mutanen Najeriya sama da miliyan goma sha bakwai suna zaune a ƙasashen waje daban-daban. Sauran dai ƙasashe na duniya na nan Afirka ma da kuma inda ba Afirka ba da Asia. Kaga wannan kuɗi idan aka ci gaba da ya dinga raguwa a haka zai kawo nakasu sosai a kan tattalin arzikin Najeriya da kuma a rage matsalar talauci a Najeriya. Domin idan yau mutum a Najeriya dalili ya kama na kai shi asibiti naira miliyan biyu to wallahi ba karamin mai gata bane zai iya biyan wannan kuɗi to amma idan Allah ya taimaki yana da wani dan uwan shi a kasar waje dan kalilan dan kuɗi kawai in ya bayar sai ya wuce naira miliyan biyu din ma sai ya samu ma bayan ya biya na asibitin ya biya kuma na wayansu harkokin rayuwarsa gaba daya to haka ma sauran jama'a wayanda abinci yake gagaran sun an turo musu dan karamin kuɗi na kasashen waje babu sai ka gaya yayi yawa a cikin Najeriya saboda canjin mu baya da kyau to saboda haka wannan abin yana taimakawa kasafin kuɗin Najeriya ta wannan hanya domin kuɗaɗen shiga suna shigowa bayan kudaden shiga ana samun kudaden kasashen waje wato foreign exchange kuma akasin hakan zai dada jawo matsalar talauci ya dada ta'azzara matsalar rashin abinci da tsadan kayayyakin abubuwa da ke faruwa domin ba za a samu kudaden kasashen waje da za su siyo abin daga waje da sauki ba. Kan wannan batu dan majalisar wakilan tarayya Dr. Yusuf Tanko Sununu ya yi ƙari da cewa. ko 'yan Najeriya da yawa da suke ayyuka a kasashen duniya da yawa wanda yake a cikin shi ne abin da ake samu da gare su ake aikowa a Najeriya. To idan muka ka doki cewa duniya da yawa mutane sun rasa gurabban aiki kinga dole kuɗin da yake ake samu daga ma'aikata yaran kuma yana da tasiri kwaran gaske saboda idan ƙasa ta daɗe ta rage samun kuɗin take shiga domin ta yi ma al'umma aiki to dole ne ayyukan da za a yi da wannan kuɗin su ragu haka kuma sha'anin shiga yau da kullum shi ma zai shafi rayuwa zai ga cewa ko da ma kuɗin samun sa ya wahala kuma ka tsada na kayayyaki a cikin ƙasan zai yi yawa wannan ne da yake ba wai Najeriya kawai ya shafa ba ya shafi ƙasashe da dama don haka dole ne Najeriya ta tashi tsaye mu ga cewa an fito da hanyoyi da za a rage illan ragon kuɗin da ya shigo kasa ta hanyar tsuke ajihun gwamnati da kuma yawa rage yawa kashen kuɗi da gwamnati za ta yi barkatai domin a mai da kuɗi ga inda aka yi bukatan su a wannan lokacin da ake ciki. Ta ƙarshe dai shugaba Abikiya Dabiri ta ce duk da gibin da aka samu hukumar ta fara bullo da karin shirye-shirye da za su taimaka wa 'yan ƙasar baki ɗaya a maimakon waɗanda ke da 'yan uwa a ƙasashen waje kaɗai. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya. To a gaida Shamsiya yanzu kuma sai rahoto na musamman ga wakilinmu Garba Awal. shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya ya je kasar swiss domin neman binciken lafiyarsa amma 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru mazauna a kasashen turai sun yi cincirindo a birnin janeba a gaban wata din da shugaba biyan ya sauka da iyalansa kusa da ofishin majalisar ɗinkin duniya an da suka yi ta yi wa shugaban kasar kowa suna cewar ya koma kasarsa ta aihuwa kuma ya je ya sasanta matsalar rikicin da ya kice cinyewa yau sama da shekaru hudu a kasar a shashin yan aware kuma ya daina kashe kudaden talakawan kasar jamhuriyar kamaru alhaji aidana shi dan adawa ne na jam'iyyar sdf ta nijan burundi ya yi mana karin haske kan al'amuran da yake wakanuwa ga shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru eh mu kam jama'iyyar mu ba za mu ce abin din bai da kyau ba wato dai a kasan kamaru wato shi shugaban kasar na wato tsawon shekara arba'in kenan yake wannan mulki ba shekara arba'in wato wato yanzu haka ni kai na eh, kusan shekara arba'in nan ba zan ce maka ga wani lokaci da na yi kusance shi haka wato kasa da kilomita ɗaya ba wato na gan shi haka da iduna abin ne ya cika ma yan kamarun ciki ya cika musu ciki kwarai da gaske mu kan muna daga cikin masu ce da ni daga jama'iya na gaba ɗaya muna cikin da masu cewa yaran nan a bar su su tafi su faɗi abin da yake tafiye da su abin da yake cikin cikin su wato abin ya yi yawa a nan kamarun an hana mu yi a can din ma za a hana su yi ne babu a muka su je su yi su yi magana su je su yi magana inda mutumin kirki ne ya fito mana ya tare su da tambaye su me kuke tafiye da shi duk ga abin da muke tafiye da shi to shi shikenan a nemi a dabara a nemi yadda za a yi a gyara to mutum ne da bai taba shawara da kowa ba eh, bai taba shawara da kowa ba jam'iyyu jam'iyyu ɗari uku ne a ƙasan kamaru babu ko ɗaya wanda shugaban ƙasa in dai matsala dai matsala ce shi zo kai mu shawara da kai a kowane lokaci haka yake duk abin da yake faruwa yaran nan ba ba yaran da aka same su haka bane kawai wato yara ne da aka sa bayan an ba mu kamaru yancin kai cewa duk duk abin da yake cikin ka an ba mu damar yin jama'u an ba mu damar magana komai da komai wai sun tashi suna tambayan hakkin su a jami'a aka share sunayen su wato aka zana aka ci daga yau wato tun shekarar 1993 aka ce daga ba ka za su iya rubuta sunansu a kowane jami'a ba a kasan kamaru sun fi sama da 60 fayar aka hana su yin boko ina za su je ba su zai su ne suka taru a can sun girma sun zama manyan mutane sun zama manyan mutane suke tambayan hakin su a ba su hakin su kuma sun san irin mulkin da ake yi a kasar kamaru ai maganin nan da bakin mu suke magana ai da bakin mu suke magana da baran su da da da bazan mu nake so ce suke rawa kwarai da gaske wannan kam sai dai mu dan tsaya nan kuma domin maganar yana tsawo kwarai da gaske amma mu kan kuna bayan abin da yake faruwa a kasan a can kasan Geneva inda shugaban kasa ya tattara nashi da nashi kawai suka ce su ma ya dawo kamaru eh don kudin mu kuma yake tafiya ya kashe a can bayan an sati wannan kudi wani kudi kuma je je nemo wannan kudi sama da biliyar 184 dai aka sace a kasan kamarun saboda magani na cuta ko ɗaya bayan mutane ba kai a bazumukan muna daga bayan cewa yaran nan su fito fiye da haka masu yi in za su iya abin sani dai a nan kafin masu bolan su fara gudanar da zanga zanga su a birnin janeba sai da suka nemi izini daga hukumomin kasar aka yarje musu duk da cewar majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru ta kira taron gaggawa domin ji ra'ayin 'yan majalisar wajen ganin cewa an soke wani tattakin na masu bolan za su yi amma al'amarin ya faskara alhaji garba abubakar mai bayar da shawara shawara ne a mazaunin majalisar dokokin ta kasar jamhuriyar kamaru wannan zanga-zangan da 'yan kamaru suka je suke wa shugaban kasan kamaru paul biya a kasan eh, swiss wannan bai da bai ba ba su bi ka'ida ba ba su bi ka'ida ba ba a ce ba kamaru ba ta da matsala ba ba a ce 'yan kamaru ba su da matsala ba a'a amma da akwai ka'idodin da go ike cikin tsarin mulkin kasan kamaru wanda za ka bi ka kawo korafinka wannan abin da suka yi wato suna so su bata eh, ya za ba kira ne su bata fiskan kamaru a gaban al'umma kuma birnin da suka je nan babban birni ne wato a nan duk waɗansu manyan ƙungiyoyi masu tafiyar da duniya suke ba zaɓa su bai haka na so su ɓata fiskan kamaru sai kamaru a lalace yake kamaru bai shi da kyau ba a bari mutane su yi abin da suka ga dama a kamaru mutane su gane yanci na da matsayinsa inda na wani kuma yake tashi to su bi ka'ida su gani in kuma ba su bi ka'ida ba ba za a ba su yanci ba kamar muna da hanyoyi da yawa wanda ike nan a tsare wanda mutum za ka kawo ka da kuma yadda za ka kawo don korafin za ka kawo shi ka kawo raini a ciki to ka san me na gaba da kan nan bai zai yadda ba duk abin da aka kawo raini kowane irin shugaba ne ko shugaban wani ko shugaban ban gida ne to bai zai yadda ka shugaban gidan ba to shin mu gane muna roƙon su ba wai mun ki su ne su sauko su dawo Allah ya kawo musu haske a cikin zuciyarsu domin su yi abu yadda ike da da'a yadda suke respectin din eh, shugaban kasa don wannan abin da aka yi bai kawo ba su nuna cewa suna son shugaban kasa ba ba su nuna kuma cewa suna son kasansu ba ɓata kasansu su yi to yawanci 'yan kamaru da suke kasan kamaru ba su yadda da wannan abin ba shi shine kake ji duk 'yan kamaru kungiyoyi suke magana suke allah wadarai wannan zanga-zanga da suka je suka wa mai kasa a otel su da yake aike hutawa shugaba fulbe dai sama da shekara guda kenan ya kwashe yana zaman daishin. a gida wanda tun da ya hau kan kalagan mulkin kasar a shekarar 1984 yau shekaru 39 kenan shugaban karan farko kenan da yi wannan zaman da na tsawon shekara bai yi bulaguro ba ya zuwa kasashen waje amma na tambayi malam shamsu muhammad dan bangaren yan awara ne na kasar jamhuriyar kamaru cewa yaya yake ganin masu zanga zanga allah suke cewa dole ne sai shugaba biya ya gyara al'amuran bangaren nasu na masu yaren ingilishi a gaskiya wannan abin da yake faruwa a kasan swiss ni dai gaskiya wannan abin ba burge ne yake yi ba dalilin da nasa nace ba burge ne yake yi ba domin menene yawanci idan za su zo su yi yaƙi da shugaba su zo kasan shi wanda su yi yaƙi da shi in dai har da gaske za su yi suna adawa da shi adawan da za su yi da shi su zo su jefa ƙuri'u in sun jefa ƙuri'unsu ya zama na cewa eh sun kada shugaba amma abin kunya ne ga kowane dan kamaru ya ji yau shugaban kasan shi ya tafi wani waje an je ana musguna wa shugabansu an jefa ana ta wani ihu a kan shi ana mai da shi kaskantaccen mutum ya zama na ma kaman shi kama gaba ɗaya kaman wani mugun mutum ne bacin babin nan ba haka ba ne shi dai shugaba ne kawai amma mutanen da ya saka a kan alwatar da aikin shugabancin shi ne su ne za a duba a gani to ko ma menene dai su zo su jefa su a ƙasa su kada shugaban in daga baya duk wani korafin da za su saka kan shi su saka amma ba wai a tafi a je ana tara zaune tsaye ba ya zama na cewa mu duba mu gani a duniyan nan wani shugaba ne in ya tashi ya fita ya tafi wani ƙasa da za a tafi wannan ƙasan a je a dinga yi mishi wannan abubuwan da ake shi shugabannin mu na afirka domin abin ya zama da raini a ciki da duk abin nan a ciki gaskiya a nawa ra'ayin wannan abin bai yi mini daɗi ba kuma ba zai taɓa mini daɗi ba shugabanni dai mu dai muna fata Allah ya sa su gyara kama manta domin addinin mu ya nuna mana cewa dole ne mu bi shugabannin mu sau da kafa mu muka zaɓe su suna zaune a inda suke babu yadda za a yi mu saukar da wannan shugaban in shi ta hanyar ƙuri'a na demokradiyya da aka saka mana in ba za mu bi wannan hanyar ba kuma ba wata hanyar da ya dace mana da za mu iya bi mu kama mu kwace yancin mu in ma ana toye mana hakkin mu ne a wannan abin haka ne To kuma ta wani fanni muka duba mu kuma mu gani ya zama na su fito ne su zo su tsaya su ce eh yanda yake hakan nan maganan yakin nan da ake yi a wannan sashi namu ya fito ya zo ya samu ya tsare dakatar da wannan abubuwan in in ta hakan nan suka zo suka tsaya suka yi wannan magana a maganance ba wai aje ana hauka ana ta, ta ana ta abin nan da sojoji suna sama da su su yi kasa ana ta harba musu bakunun tsohuwa ba wannan ni ina gani ba haka ba ne. A halin yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar Kamaru yana da shekaru 89 da aihuwa a duniya kuma yana fama da waɗansu matsaloli na rashin lafiya wanda ake ganin dole ne sai ya haɗa da ganin likitocinsa na ƙasashen ƙetare. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaishe ka nan gaba kaɗan awal zai sake shigowa da labarin wasanni kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu.

energy, I swear you're my diva. Baby girl, you make me the Shiva, Shiva, Shiva. Oh yeah, kyakkyawa ta yake bini maje magarin soyayya. Inda ni da ke zama kasance tare babu rabuwa. Cikin cikin cikin zuciya ta baby girl ke cike ta cikin raina. Shiga shiga shiga cikin rayuwa ta domin tare da ke za ta yi ma'ana mana sarauniya. To a gaida Sonic Man sai ku tare mu a shirin a bari ya huce gobe da safe domin jin karin waƙoƙinsa da kuma hira da muka yi da shi. Yanzu kuma ga awwal ya sake shigowa da labarin wasanni. Wasanni a takaice. al'umman kasar jamhuriyar kamaru suna dakon wasan da za a gudanar na cin kofin nahiyar afirka wanda zai gudana a shekarar 2022 ta baɗi amma masana al'amuran tamola a kasar jamhuriyar kamaru sun fara nazartar irin abubuwan da zai gudana a yayin da ake buga gasar a kasar da yadda aka yi wa al'amarin na gasar cin kofin kwallon kafar ɗaurin kalangu domin sanya matakai na tsaro da hana ana kutse ko kuma yadda yawancin jama'a na kasar za a kayyade su kan annobar cutar nan ta coronavirus domin shiga filayen wasanni sa'ad zakari ya yi mana fashin baki kan al'amuran da ma yadda 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru za su fahimci yadda za a murza ta molar a faɗin kasar ba abin da zai iya hana kamaru wato gudanar da wannan gasar ba abin da yake kan ɗan kamaru wato kamar hada wannan gasar da a gaskiya an jima ba taba hada babban gangami kamar wannan ba to wannan gasar idan ba hada shi ko kuma ba hada ta nan kasar kamar ba to za a samu matsala saboda shugaban kasa bai so ya bar mulki ba tare da shi ma ya iya kokarin ganin cewa an hada wannan gasar ba kuma ni abin da zan yi gaya maka ana iya kokarin ganin cewa wannan gasar kam an yi shi a kasar kamaru saboda mene ya sa na gaya maka haka wato an kammala ayyuka da kaso 90 cikin 100 a yanzu haka nan abin da ya saura kawai gyare-gyare hanyoyi ne ma idan ka duba bangaren ainihin wato otel-otel da dai shauransu a nan babu matsala ma a nan babu matsala da akwai otel waɗanda gaskiya idan aka duba eh, lallai kuwa za a iya yaba ma gwamnatin kasar kamaru da namijin kokarin ta yi ganin cewa ta cimma burin ta wannan bangaren mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Malam Awal a gaishe ka shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare baki daya ga Muhammad Hafiz Baballe da tishin muhimman kanin labarai. bayan jinkiri na shekara ɗaya na annoba a hukumance an buɗe gasar wasannin olympic na tokyo yau juma'a tare da yin waiwaye amma duk da haka an yi bikin buɗewa an gudanar da bikin a babban filin wasa na olympic na tokyo mai dubban wuraren zama amma wayan ba kowa inda kawai kimanin manyan baki tara da wasu jami'ai suka halarci bikin saboda matakan hana kamuwa da covid-19 ministan harkokin wajen iraki ya shaida boa cewa mambobin wata babbar tawagar iraki suna sa ran mayar yarjejeniya yau juma'a tare da gwamnatin biden kan kawo ƙarshen aikin yakin amurka iraki a cikin wata tattauna ta musamman tare da sashen kurdish na boa nisan harkokin wajen iraki fuad hussein ya tattauna kan yanayin samar da haɗin gwiwa kanin ƙasarsa da sojojin amurka da zarar an cimma yarjejeniya musamman a yaƙi da ƙungiyar is a gaida baban amman da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da kuma twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko ku aiko da saƙonni ta hanyar imel ta sashen hausa at voanews.com Kuna kuma ya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet hausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai. Da Julie Gresham da ta hada shiri da ba da umarni alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.